idan wawa ya zance karka ba shi ansa domin yin shiru ya fi ba shi ta takaici idan ka mayar da martani sai ya ji daɗi amma idan kai banza da shi sai ya je mutu da bakin